don Allah mu dinga haƙuri kina son mijin ke zama mai gaskiya a gare ki kada ki yaudare shi ki sani mijin ki rabin jikin ki ne don haka ki kyautata zama a tsakanin tsakaninku domin ne rahama da jin daɗin ku ya kamata batun yaudara ba when it come to a serious relationship ko kuma in ce aure ya kamata a ije batun yaudara a magana aure saboda me kin riga kin making making mind ɗinki da yes I will, I will accept him I will marry this person maganan yaudara mijinki ne ba yanda za a yi a ce ke ki ce ki za ki yaudari mijinki ta ina kina sana har kina da wannan wayo to gaskiya fa mata a duba saboda wani duk abin da yake kallon ki kawai yake yana tara ki ne tara ki yake daga lokacin da ya ishe shi ki ji ki waje nasa ke ki saki uku saboda haka mata a gyara ya kamata ki sani mijinki mijinki ne ba wai ko da shi yana cikin haushi ne ko da ya jefe ki da bakar magana bai kamata ke ki an sami shi ba saboda ke mace ne kina kasan shi ne saboda haka misali yanzu sai mijinki kina abinci ne ko kina wani abu sai ya ce miki ah ko kuma ya dawo gida ya ga kin wanki sai ya ce ah mai ke kika yi wanki zaki sai ka ji wata mace tana ce to da baka gani bane ko ba kayan mu ne a gare mu mata da maza ga baki daya kamar yadda kike tunanin ke amana ne a gare shi shi ma amana ne a gare ki saboda haka ya kamata mu dinga mutunta wannan mutunci da kuma amana da ke tsakanin mu duk abin da za a yi a dinga duba the both parties ke zaki yi mishi ne ki dinga tunani ga abin da zaki kai ma idan za ka yi ka dinga dubawa ga abin da zan yi kuma in nayya za ta ji ka dinga kyautata mata saboda kun san mata muna kasan ku ne ku dinga haƙuri da mu kun san an ce eh, tunanin mace da namiji ba ɗaya ba ne ku kun fi mu tunani kun fi mu natsuwa saboda haka ya kamata maza ku dinga duba mana mata muna da wani abu wata wata mace ranta ya ɓaci yadda ka san mahaukaciya haka take za ta dinga reacting anyhow amma duk reaction ɗinta nan ka bata min nan da minti talatin za ka ga ta dawo normal mood ɗinta to mu mata haka muke haka Allah ya yi mu da Allah a dinga duba mana na gode sosai